magana cewa wai ya tuba ya to ya tuba yayi mi ya zagi manzon Allah ya tuba to wa ko ya tuba sai an kashe shi tsuguna bata kare ba in ji Hausawa hakika a halin yanzu Abdul Jabbar yana cikin gagarumin hadari a yayin da kowa yake jira ya ji irin hukuncin da gwamnatin Kano za ta yanke masa dangane da mukabalar da aka yi a ranar Asabar din da ta gabata To a jiya ne dai kwamishinan addinai na jihar Kano Muhammad Tahar Adamu wato Baba Impossible ya yi wata magana akan hukuncin da Abdul Jabbar yake jira daga gwamnati wadda ta nuna cewa hukuncin da za a yi wa Abdul Jabbar din ba karami bane. Da farko dai Baba Impossible din ya fara yin magana akan sautin muryar da Abdul Jabbar ya fitar wanda ake cewa ya ce ya tuba inda Baba Impossible ya ce ba tuba Abdul Jabbar ya yi ba domin ko bai yi nadamar abin da ya aikata ba. sannan baba impossible ya ƙara da cewa ko da ma abdul ya tuba to ba za a karɓi tubarsa ba domin babu zancen tuba ga wanda ya taɓa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To yanzu dai bari mu fara dawo muku da abin da Abdul Jabbar ya faɗa wanda ake cewa ya ce ya tuba. Daga bisani kuma za ku ji sautin muryar kwamishinan addinan na Kano wato Baba Impossible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar annabi masoya masu ƙauna ga wannan janibi na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam saƙo na musamman zuwa ga ɗaukacin al'umma maza da mata yara da manya daga bakina ni abdul jabbar kabara ma'ana wannan saƙo da manufarsa shine kan waɗannan kalmomi da aka daddatse wanda ni ina cewa natijarsu ta fito ne daga hadisai na ƙarya kuma ina yaƙi da su don kare daraja annabi da rasauwa da magautansa makamin da suke yaƙar annabi da addinin musulunci da su a daidai lokacin da wasu suke datsaya suna cewa a'a ni ne nake faɗar wannan abu babu su a cikin littafai masu sauraro hankalinsu ya rabu masu bina da suke iya samun lokaci su ji sun gane me nake faɗa amma wanda iya datsewar suka ji ko suka gan mu ajiye wajen zama da aka yi ana cewa nuna gun ina cewa ba lokaci to irin wannan ba su fahimce ni ba me nake nufi da cewa ba lokaci Shi ne, hadisan nan wani lokaci a samu goma ko goma sha ko ishirin ma duka suna magana ne kan abu ɗaya in aka tattaro su guguda sai su fitar da wannan natija wadda nake yaƙi da ita to sadda aka ce a minti goma ka nuna maganar da sai an haɗa hadisai aƙalla goma ko ishirin sannan ta fito dole ka ce ba adalci ba a baka lokaci ka kare kanka in ya karu shi kenan in bai karu ba a ɗora daga nan abin da bai samu ba kenan ajiya kuma aka ce da cewa an ce nuna ban nuna ba wanda hakika lokaci ne ba a ban ba domin natijar hadisai ne aƙalla goma ko goma sha ko ishirin take ba da wannan ma'ana ko wannan sifa ko wannan suna in ana son a nuna wannan sifa ko ma'ana ko suna sai an ba da damar karanto waɗancan hadisai sannan wannan ma'ana ta fito wannan shi nake nufi cewa a ba da lokaci to amma din mu yanke ta gaba ɗaya mu tafi kotun Allah mu ɗunguma wannan shine masarin asirin bayyane masanin asirin ɓoye kuma gare shi za mu koma ya kunta mu ina cewa da al'ummar musulmi idan waɗannan maganganu miyagu daga ni suke ƙirƙirar su nai babu su a littafin hadisi to aiko lallai wannan ya isa babban laifi da zunubi da yawaje jaba in gaggauta tuba ba ma sai wani ya ce min ko ne ya tilasce ni ko ya sa ni ba wanda kuma ya tilasce ni kan wannan in har da gani ne ban da masoyi irinsa amma in ba da gani ba ne daga waɗancan littafai ne to wannan kuma ya zama wani abu daban sai mu roƙon Allah ya haska wa al'umma su tashi tsaye mu tsarkake addinin mu mu fidda hadisan ƙarya daga ciki domin gudun kar a rusa mana addini da su in kuma yadda wasu ke faɗa babu a cikin hadisan nan daga ni ne to ina shaida duk duniya tuba na magaggauci da farko ubangiji subhanahu wata'ala kafin kowa da neman afuwar ubangiji da neman gafararsa idan har daga ni ne ba ni da wata mafita duniya ta da lahira illa neman gafarar Allah domin babu abin da ya kai ya manzan Allah agonsa sadda ya danƙi ka kan annabi ba mai kwatarka domin annabi ne mai kwatarka kuma ya zama kan annabi aka danƙi ka idan daga ni ne yau duk duniya ta ji waɗannan maganganu to lallai ina gaggauta janye su da tuba a kansu in kuma littafai suke mu taru mu yaƙi mu fitar da addini daga cikin wannan yanayi na waɗannan musiba ta hadisan ƙarairayi mu tsabtace annabin sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya tsabtace shi wannan shine takaitaccen saƙona ga dukkan al'ummar musulmi tare da kyakkyawan fata na Allah ya haɗa kanmu ya haɗa kalmar mu ya gusar da gaba da ƙiyya a tsakaninmu ya ba mu ikon tashi tukuru mu yi wannan addini aikin da ya waje ba a yi masa a wannan lokaci wanda shi ya fi buƙata. to zango game da tambayar ka a game da cewa wanda aka yi mukabala da shi ya tuba to in aka bi abin za a ga abin da ya faɗa ba tuba ba ne cewa i kawai ya janye to ba a gane abin da ya janye ba a musulunci sharaɗin tuba uku ne mutum ya yi ladama akan abin da ya aikata sannan ya niyyar ba zai ƙara yi ba sannan in yana cikin yi ya janye babu inda ya ce ya yi kuskure a cikin maganar tasa wanda ku abin da aka nema kenan wannan abin da ya yi kuskure ne bai nuna inda yake ba ya yi kuskure da kalmar ya yi kuskure zai faɗa sannan mutane za su ɗauka cewa a ya tuba don haka babu inda ya tuba sannan abu na biyu a zagi na manzo sallallahu alaihi wasallam babu tuba ba a tuba idan an zagi manzo sallallahu alaihi wasallam dan ba wanda yake da ikon yafi haƙin manzo sallallahu alaihi wasallam amma malamai ya kamata ku je ku samu ku bincika su yi cikakken bayani mu dai abin da muke faɗa shine za mu rubuta report muna nan muna rubuta gwamnati report na abin da ya faru kuma za a ji abin da gwamnati za ta yi wannan kuma ya rage mai girma gwamna ya ɗauki abin da ake ganin shine zai fi alfali ga al'umma ga jama'a daga ƙarshe ina kira mun fara jin motsin kada waɗansu su ce za su ɗauki doka a hannunsu ko su je su rushe gida ko su je su ƙone gida ko su je su kashe waɗansu ko su wannan ba daidai ba ne kuma gwamnati ba za ta yadda ba duk wanda aka kama da laifin yana ƙoƙarin da fitina a nan jihar nan saboda wannan to ba za a yadda ba don haka za a jira gwamnati ta yi hukunci To bari kuma ku ji irin hukuncin da Baba Impossible yake nufi. Kuma za ku saurara ne daga bakin malamin addini Sheikh Murtala Bello, mazaunin jihar Sokoto, Najeriya. Magana cewa wai ya tuba ya to ya tuba ya ya zagi manzon Allah ya tuba to wada ko ya tuba sai an kashe shi. Wannan magana na cewa ya tuba in an zagi manzon Allah tuban ka zai yi ma amfani ne a ina alkiyama tsakaninku da Allah an gwada mu Abdul Jabbar ya zagi manzon Allah ko ba a gwada mai ba zamanin manzon Allah kan da sun kai zamani da manzon Allah irin su Utuba irin su Shaiba irin su Mugira wa amsalihim min kufari Quraysh ina yi muku rantsuwa da Allah ba su ci mutuncin manzon Allah irin cin mutuncin da Abdul Jabbar ya ma yayi ma manzon Allah ba ya siffanta manzon Allah da siffa mahimuni wadda ko gama garin mutane ka siffanta da wannan siffa ka kaskanta shi ballantana shugaban halitta don haka maganar tuba babu akwai maganganu da ka yawo ga bakunan maluma ba su da nassi game da wannan magana kawai suna bin maslaha na wannan maslaha ku dai malamai kun yi aikin ku kun tuce mana Abdul Jabbar to ku kyale mu a gama shi daga garin mutane su yi mai aiki me nake nufi da su yi mai aiki ina yi muku rantsuwa da Allah duk wanda ya zagi manzon Allah ka kashe shi baka saba ma Allah ba wannan magana na ce ba a daukar doka da hannu duk malamin da ya kwade ta ku ce ya nuna hadisi ni da nace in an zagi manzon Allah ana daukar doka da hannu ni ko mi aka bina bashi in nuna hadisai ina da hadisai daga manzo Allah da ka nuna in an zagi manzo Allah ana ɗaukar doka da hannu in za ka ce ai ana biwa usulul fiqh sai in ce to sahabban ya kamata ka faɗa ma ba su karanta usulul fiqh ba ina gayyatar ku ya ku jama'a imamu abu dawud a cikin sunan nashi ya kawo hadisi ingantacce daga abdullahi dan abbasin sahabin manzo Allah Abdullahi dan Abbasin ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da aka gare shi makahu yana da ummu walad yana da uwan yaya yana da wata kuyanga ta haihun mai yaya yana tare da ita tana zagin annabi sallallahu alaihi ya ce mata ki bar zagin mai mu manzon Allah ta ki in ji abdullahi dan abbasin kusa abin da ya kwaru sai ya ɗauku kansa gali kun san kansa gali fattaka alaiha faqatalaha da daddare wallahi aza mata kansa gali ya kwanta ya kashe ta kansa gali ya shiga ta gaban ta ya hito ta baya kuna fahimta ya kashe ta ko bai kashe ta ba fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishadu fa inna dammaha hadarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ma yayi amfani da kalimatu zajarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alashhadu fa inna dammaha hadarun yace kai ku saurara ma'ana kowa ya min shiru ku ji jawabi mi an jawabin ka manzon Allah sai manzon Allah ce fa inna dammaha fa inna dammaha hadarun jinin ta ya tahi ga banza tsakaninku da Allah an kai ma manzon Allah hukuncin ba a zo ba sai bayan an kashe ta sai yanzu wani ya zagi manzon Allah ka kashe shi sai wani ya ce ka taba ma ai shari'a domin ana gudun kan wani shi ƙarya ya ce an zagi manzon Allah don Allah wacce kawa mutane mummunan zato asali kowa mai gaskiya na sai wanda ya bayyana makaryaci na kuna fahimta don haka a ka'ida ta shari'a wannan ba shi aso guda ba ina da ruwayoyi ingantacci daga sahabbai sun kai guda biyar an zagi manzon Allah sun kashe mutum annabi ya tabbatar da su yanzu sai a ce wani ya zagi manzon Allah ka kashe shi a ce kai kaza ina yi muku rantsuwa da Allah ina kira ga duk wanda Allah ya ba dama in ya samu dama duk wanda ya zagi manzon Allah ka wuce da shi me illa wani ya zagi manzon Allah ka kashe shi mu dauka cewa makiyan manzon Allah na akwai yan demokuraɗiyya na sai a kamo ka a ce ai ka kashe wani za a kashe ka to mu dauka na kashe wanda ya zagi manzon Allah Allah sai an ni sai mu zo alkiyama mi kai an hakashe ka sai ka ce ma Allah annabin ka ya zaga ne kashe shi kai ka san ba sai an faɗa ma first class gare ka ba kuna fahimta don haka wannan magana na cewa ba a ɗaukar doka ga hannu sauran hukunce hukunce wannan ka'ida ce wadda sananna ce a wurin malamai amma akwai ta hasisi banda zagin manzon Allah in an zagi manzon Allah ana ɗaukar doka da hannu kuma mu ɗauki wannan usulubin da malamai suke bi tsakanin ku da Allah an yi ta zagin manzon Allah Najeriya ko ba a zagi manzon Allah ba akwai wanda an ka hukunta ko ƙara guda to wai ni kuka jira don shi muke kai Allah ya kawo Abdul Jabbar Sokoto wallahi shi zama gawa ko yana so ko bai su don haka kanawa ku yi hankuri ku bari mutanen Sokoto Allah ya kai wani ba Sokoto jinin Shehu Usmanu ya kutsa ya shiga cikin Kano ku sha mamaki wallahi sai dai wani labari ba wannan ba akwai wani zindiki nan jihar Sokoto shi ma ya zagi mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kusa abin mamaki sai an ka samu wasu zindikai an ka samu wani makiyin Allah makiyin sunnar manzon Allah yallaba ya rubuta cewa ai mahaukaci na wanda ya fara yin wannan rubutu ya ci amanar sunnar manzo Allah ko bai ci amanar sunnar manzo Allah ba ya ci amanar sunnar manzo Allah don ya ba mi ya ba mabandaci mahauka da wannan an kai amfani an kai ta yada farfaganda tsakanin ku da Allah mu dauka mahaukaci na ya zo ya sai data ya sai android ya yi posting ya goge ya yi offline din aiki ya gano da wani da wani sun kai mai sheri sun kai bari a dokai aiki don haka yana nan kaci da su wai kuma duk mahaukaci na kuma shin sakta ya zagi manzo Allah yana mahaukaci zagi manzo Allah yana mahaukaci zage zagi manzon Allah kuma ya koma ya goge amma sai an ka samu wasu makiyan Allah sun ka koma sun kai rubutu don Allah mu dauka mahaukaci na wa ya kamata ya tabbatar mana mahaukaci na hukuma ya kamata tabbatar da mahaukaci na cewa ga wasu likitoci amintacci inda za a dauki mutum yanzu a kai shi udud a kai shi likitoci su diba shi su ba da takarda cewa mahaukaci na amma likitocin kafirai na a ka'ida ta shari'ar musulunci ba mahaukaci na ba ba a yarda da shaidar su ba ana amsa shaidar kafiri ba amsa shaida kafiri sai lafiyayyen likita wanda yake musulmi na gare shi ake amsa shaida don haka abin da ya kamata a sani wannan makirci na kuma waɗannan da sun kai wannan makircin sun kai wannan munahuccin kuna ganin yadda suke kare masu gidajensu ku da Allah ka ɗauki mai alhorma sarkin musulmi ka rubuta suna ne kai mai irin zagin da wannan zindiki yawa manzon Allah kana kwana gidanka ka ɗauki excellency gwamna kai mai irin zagin da wannan zindiki yawa manzon Allah kana kwana gidanka don haka ya ku al'umma abin da ya kamata ku sani cewa wannan abin da ake cewa Allah ya kyauta Allah ya saka ma matasan jihar Sokoto da albarka musamman yan social media sun bani mamaki tare da bambancin jam'iyya da ra'ayoyi daban-daban amma tsakani da Allah sun haɗu sun yi aiki sun nuna cewa maza gidaje na sun nuna cewa lalle suna kishin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon allah ya ƙara mara wasu albarka amma dai abin da ashawara ta duk wanda ya zagi manzon allah a wuce da shi in na ce a wuce da shi ai ba sai na hito ba in dai ba wawa haka ba ka tambaya ta mi nika a wuce da shi don haka anan zamu dakatar da wannan karatun kurakuran da mun kai tun sadda mun ka fara karatu zuwa yanzu muna roƙon Allah ya yafe muna ya shafe shi daga cikin zukatan ku inda mun kai abin da addade Allah ya bamu lada ya sa mun yi don neman yarda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk